assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau takwas ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ya yi daidai da sha shida ga watan Septemba shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a muna cikin na'am to نعم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا بن قال حدثني ابي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي أويس رضي الله عنه an karɓo daga babban tabi'i da ibn musayyab daga abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce يعطيه الشيطان على قافية رأس أهدفه الشيطان ينا قلوا أولا كيا كيا لكن بينكو إذا هو نام إذا يأي بشي ثلاثة أقني الشيطان نقول كل يقدابك أولا كيا يضرب كل أقرة مكانها wato ينا kulla ينا سنجقون كل kulli عليك ليل طويل alaika yana cewa kai ta bacci kai ta bacci alaika lailul qawim wato a gare ka akwai bacci mai tsawo akwai dare mai tsawo kai ta bacci akwai dare mai tsawo a gare ka in istai kaza wala karallaha kaga duk wani kullin da yayi kidin da ya kulla zai ce alaika alaika lailul qawim farko to idan ya farka daga bacci shi bawa ba zakarar Allah sai ambaci Allah in hallat uqdatin sai wani kwalli ya kwance bayan tawabba in halat ukudatun idan yayi alwala sai wani kulli kuma ya kwance bayan salla in halat ukuduhu kullaha idan yayi salla sai duk wayannan kulle kullan sai su kwance duka duk wayannan kulle kulle wanda shedan ya kulla domin ya sama kasala an gane domin ya sama rashin natsuwa da rashin nishadi da zaran mutum ya riga yayi sallah sai wa'annan kullakullan gaba ɗaya su kwanci ba asbaha nashiban tayyiban naf sai shi ba wa waye gari mai nishadi mai jin daɗi a cikin ransa an gane hmm. sai wannan ba wa waye gari mai nishadi mai jin daɗi a cikin ransa na wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan idan ko bai yi sallah ba bai yi alwala ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba zai yi zai waye gari wato ran shi babu daɗi mai kasala zai farka cikin bacin rai zai farka cikin kasala baya jin daɗin jikinsa kaga kamar manzon Allah ya mana ishara ne da wannan hadisin cewa idan muna jin kasala a jikinmu muna jin rashin jin daɗi da rashin nishaɗi mu ringa yin alwala alwala yana yana ainihin kore shedan alwala yana kawo nishaɗi a jikin ɗan adam نعم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن كربونك عبد الله الله يقارى مصر يده قال يجي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل wato an ambata wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ambaci wani mutum nama lailahu hatta asba wanda yayi bacci tsawon daren sa har yawa gari yana ta bacci yana ta bacci babu maganan ya tashi cikin dare ya karanta Qur'ani ko ya yi sallan ainihin tahajjud kawai daga bacci sai bacci hakari ya waye qala zaka rajulun qala shaytanu fi udunayhi aw qala fi udunayhi shine manzo sallallahu alaihi wasallam yace zaka rajulun qala shaytanu fi udunayhi wannan shine mutumin da shedan yayi bawali a kunnansa an gane ko eh. shedan yayi bawali a kunnuwansa ko kuma shedan yayi bawali a kunnensa saboda haka ba a bukata kamar manzo Allah ya dan shara. kada mutum kawai da zaran ya ci abinci bayan sallar isha'i kawai kwanta ya ta bacci ba zai farka ba sai lokacin sallar asuba a in san samu ne in dare yayi mutum ya tashi yayi sallar dare an gane wannan ko wannan shine na'am حدثنا موسى بن isma'il حدثنا همام عن منصور عن سالم بن ابي الجعد an karbo daga Salim bin Abil Ja'ad an Quraybin an ibn Abbas eh kana yake cewa an Quraybin daga Qurayb an ibn Abbas radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ama inna ahadakum idza ata ahla eh ama wannan wannan ama din litambi ku saurara lalle ɗayan ku idza ata ahlahu idan ya taki iyalansa sai ya ce bismillah Allahumma shaytan ya Allah ka nisantar da mu daga shaytan kuma ka nisanta shaytan daga abin da ka azurta mu to idan aka azurta su da a cikin wannan hali lam yadurru shaytan shaytan ba zai cutar da shi ba har abada kun gane wannan ayi mm. in Allah ya taimaki mutum har ya iya tunawa a lokacin da zai yi alaƙa na aure tare da matan shi don wannan sai Allah ya taimaki mutum ba kowa ba da ke iya tunawa za ka galiban idan mutum na cikin wannan sha'awa hankalin shi kawai na kan biyan bukatar ne ba kowa ba ne zai iya tunawa to ina so in biya bukata tare da matana bari in karanta wannan addu'a din saboda zai iya yiwuwa a wajen wannan biyan bukata a samu karuwa idan an samu karuwa kuma mutum ya riga ya yi wannan addu'a kafin ainihin iya taki iyalansa to sha Allah Allah ta'ala zai bada kariya ga wannan yaro Allah ta'ala zai tsara wannan yaro daga sharrin shedan to nan wajen da aka ce Allah ta'ala zai tsara yaro daga shedan cewa shedan ba zai cutar da yaron ba me ake nufi ana nufin cewa yaron zai zama to ma'asumi ba zai sabo ba to menene ake nufi da cewa shedan ba zai cutar da shi ba tunda ai shedan zai sa shi saban Allah to idan shedan ya sa shi saban Allah ya cutar da shi ko bai cutar da shi ba ya cutar da shi to anan wajen idan muka duba zahirin hadisin kila wani zai fassara shi cewa idan har mutum ya yi wannan addu'a din kafin ya taki iyalinsa sai aka azurta su ɗa a cikin wannan hali shedan ba zai cuce shi ba menene ma'anar shedan ba zai cuce shi ba yaron zai zama to kamar annabi kenan ya zama to ma'asumi shedan ba zai samu nasara akan shi ba to menene ake nufi cewa shedan ba zai samu nasara akan mutum ba eh wato ma'ana idan duk mutumin da idan yayi zunubi zai zo yayi nadama ya tuba ga Allah ya bar wannan zunubi to shedan bai samu galaba kan shi ba shedan na samun galaba ne kan mutumin da zai yi zunubi kuma ya ci gaba da yin zunubi shi shedan yana bakin ciki ga mutumin da zai yi zunubi ya nemi gafara an gane inda dai har mutum zai aikata zunubi ya zo ya yi nadama ya nemi gafara a wajen Allah subhanahu Ala. shedan ba zai samu nasara kan shi ba me Allah ya faɗa game da mutumin da ya zunubi ya tuba ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayina da kuka yi barna kuka kuka yi barna ga kawo ku. kada ku dai tsammani daga rahman Allah lalle Allah yana gafarta zanubai ga baki daya lalle Allah bai gafara ne ko mai rahama kaga kenan da zaran mutum yayi zanubi ya tuba Allah ya gafarta mai da zaran Allah ya gafarta mai shedan zai ji haushi tunda shi shedan abin da yake nufi in ka yi zunubi ka ci gaba da yin zunubin haka mutu kada ka tuba Allah ta'ala na cewa wa inni gaffaru liman taba wa amana wa amila salihan sun da ni mai gafara ne ga wanda ya tuba kuma ya yi imani kuma ya yi aiki mai kyau sa'an nan ya nemi ya shirya an gane wannan ko mm. ashe kenan duk mutumin da zai yi zunubi ya tuba to ya fi ƙarfin shedan shedan yana cin haushinsa shedan yana faɗin ciki da shi an gano wani ayyuka aha haddasana muhammad akbarana abda an yi shabi urwa a nabiyyi an ibn umar radiyallahu anhu ma qal eh. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan tsala a hajibu shan idan hasken rana ya kusan kullowa Eh, fada'u salata hatta tabu wato ku bar sallah har sai ainihin hasken ya bayyana idan hasken rana ya kullo kai zai kullo ku bar sallah har sai hasken ya bayyana an gane wannan ku na'am wa idza ghaba hajibu shams fada'u salata hatta tabu idan hasken rana ya kusan faduwa idan rana ya kusan faduwa misali eh wato ma'ana rana ya kullo kai zai fadi ku bar sallah har sai rana ya faɗi din kada ku yi sallah har sai rana ya faɗi kenan lokacin da rana ya karkace zai faɗi kada ku yi sallar nafila har sai rana ya faɗi a lokacin da rana ya dumfaro zai kullu ya kullo kai zai kullu kada ku yi nafila sai yaushe sai lokacin da rana ya riga ya kullu an gane ko shi ya sanya bayan sallar asuba aka ce kada a yi nafila ko ba ga ba har sai rana ya kullu la salata ba'da subhi hatta tadlu ash-shams babu sallah bayan asuba har sai rana ya kullu Wa la salata ba'da al-asri hatta tagruba ash-shams babu sallah bayan la'asar sai rana rana ta faɗi misali to nan da aka ce kaga a nan wajen idan rana ya kusan faduwa lokacin da rana ya yi fasfasi wannan fasfasin alama ne cewa yana so ya faɗi a lokacin a bar duk wani nafila sai rana ya faɗi to wasu malamai sun dogara da wannan hadisi da ire-irensu da wasu asarai akan cewa bayan sallar la'asar ana iya yin nafila amma inda aka hana yin nafila bayan sallar la'asar shine lokacin da rana ya yi fasfasi lokacin da rana ya yi yalo ko ya yi ja ya kusan faduwa domin a lokacin da ya wannan yalo ɗin ya kusan faduwa to lokacin yana so da ya faɗi akan kawon shedan to a wannan daidai lokacin shine wato aka hana yin nafila bayan la'asar an gane ai ce wanda aka yi kada ku yi nafila bayan la'asar ana nufin daidai wannan lokaci gab da ranar za ta faɗi amma ba wai bayan la'asar kai tsaye ba akwai asarai da suka nuna cewa abdullahi dan umar da aisha radiyallahu anhuma suna ba da fatawa akan cewa za a iya yin nafila bayan la'asar wannan matsala ce khilafiya tsakanin malamai an gani bai san ƙarin bayani ya duba cikin silsila a sahiha na al'allama nasiru zin albani ya yi wannan bayani din Na'am. wala ta hayyano bi salatikum tulu ash-shams wala ghurubaha yawa kada ku tintaci kada ku yi kintata da sallan ku kada ku kintaci bullowar rana ya zama to mutum na so ya nafila kada ya kintaci bullowar rana an gane ku ya zama to wato kafin rana ya bullo kawai a rana ya kusan bullowa bai bullo ba mutum ya ce zai yi nafila a lokacin kuskure ne wala ha ko kuma gurubaha faduwanta kada mutum ya kintaci faduwar rana rana bai riga ya faɗi ba rana ya karkace bai faɗi ba mutum ya ce zai yi nafila daidai wannan lokacin ya yi nafila ya yi nafila ne daidai lokacin da kawan shi take bullowa fa'ina ta dalo bai da karnai shekanin domin lallai rana tana bullowa tsakanin awanni guda biyu na shedan awu shedan ko kuma tana bullowa tsakanin shedan na da ya yi ga kwalin sham eh ban sani ba daga a ah, wato shi cewa ya karnai shedanin ko ko kuma ta ɗulu bai da shaitan shi tana kullowa tsakanin kawannin shaitan ko tana kullowa tsakanin shaitan ne la adari la'adari ayyar zalika qala hisham ban sani ba daga cikin wannan wanne ne hisham ya faɗa wanne ne wanda hisham ya faɗa ne a cikin wannan eh sana abu ma'amar حدثنا sana abu حدثنا أبو sana yunus an kuma yi biri ila عن abi salih عن abi hurairah radiyallahu an karbo daga abi salih صالح abi sa'id al الخدري ana bi wurin bin hilal ana abi salih ana abi hurairah radiyallahu anhu qala namu an abi salih an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bayna yaday ahadikum shay'un wa huwa yusalli wato idza marra shay'un bayna yaday idan wani abu ya wuce gaban ɗayan ku wa salli, alhali yana sallah ya idan kana yin sallah sai wani abu zai wuce to lalle ka sa hannunka ka tara wannan abun ka hana wannan abun wucewa bayan aba falyamna'u idan ya ta to ya hana shi ya sa hannu ya hana shi wannan abun yana so ya wuce bayan aba falyqatilu fa innama huwa shaytan idan ya ta ya zama to ya nace sai ya wuce to ya yake shi domin lalle shi shaytan ne na fata gane wannan to kaga wannan hadisi ya nuna mana idan kana yin sallah kai kadai ko kuma liman yana jagorancin sallah sai wani yana so ya wuce gaba gare shi aka ce ya hana shi in ya ki yadda ya ƙara hana shi in ya ki yadda ya yake shi an gane wannan ko mm. menene ma'anar ya yake shi a nan wajen ana nufin ya amfani da takobi ne ko ya amfani da bindiga ya harbe shi tunda zahirin kalmar ya yage shi yana nuna in akwai makami a hannunka ka soke shi da ita na fatan gane wannan kenan kana cikin sallah a masallaci kawai za ka rike wani lafiyayyen pistol eh, ko ka rike wani wuka da zaran ka dan sa hannu ka tare shi yake yadda an gane ya matsa sai ya wuce ka ƙara tare shi yake yadda tunda shedan ne kawai ka so ka mishi wuka kawai tafi lahira shi haka ake dubi la an gane wannan ko wannan hadisi wato ya faru na ganin zamanin ɗaya daga cikin sarakuna na na Bani Umayya wanda shi wannan Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yana yin sallah sai wani saurayi ya kama hanya zai wuce sai Abu Sa'id al-Khudri sai tara wannan saurayi sai saurayin ya ƙara fasawa lalle sai ya wuce Abu Sa'id al-Khudri ya ƙara tare shi da ya ƙara dawa zai wuce sai abu da kudiri ya kwantar da shi ya buge shi sai faɗi to da ya faɗi ne wannan saurayi sai ya ji haushi sai ya tafi wajen amirul muminin ya je kai ƙaran abu sa'id al-kudiri radiyallahu anhu to shi ne bayan ya idar da sallah sai wannan sarkin musulmi ina ganin marwan bin hakam ne in ba na manta ba ya kira abu sa'id al-kudiri ya ce masa wannan saurayi ya kai ƙaranka cewa a masallaci ka kwantar da shi menene ya haɗa ka da shi to shi ne abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu sai yayi bayani cewa yana yin sallah ne wannan saurayi ya matsa sai ya wuce ya sa mishi hannu ya ki yadda dole sai ya wuce daga baya da ya ga cewa lalle ya matsa sai ya wuce to shi ne sai ya sa hannu sai ya buge shi sai to kana da hujjar buge shi din sai ce kwarai da gaske yana da hujja menene hujjar ka sai kawo hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne wannan hadisin idza marra baina yaday ahadikum shay'un wa huwa yusalli falyamna'hu idan wani abu ya wuce gaba gare ku alhali yana sallah to ya hana shi fa in aba idan ya ki yadda falyamna'hu ya hana shi dai fa in aba in ya ki yadda falyuqatilhu ya yake shi fa inna ma huwa shaytanu lalle shi shaytan ne ina fatan gane wannan a nan waje yanzu menene ma'anar falyuqatilu ya dabba shi eh? ya ture shi wani ya ce wai wai ya hana shi wucewa ya hana shi wucewa ne a falyuqatilu ya ture shi kaga dai matakin farko idan ya zo yana so ya kashe ka tunkuɗe shi in ya ƙi yadda ka tunkuɗe shi in ya ƙi yadda to ka sa hannu ka buge shi wannan bugewan shi ne ma'anar falyuqatilu ya buge shi ko da zai faɗi ne domin lalle shi ne to kaga wannan shi ne fasarar magabatan mu yawa idan hadisin aka ce an ba mutum dama ya ɗauki hadisi ya fassara shi da sarran shi kawai zai fassara wannan falyuqatiru da gundarin ma'anar shi a lugar larabci to wani zai iya zuwa masallaci da bindiga sai dai kawai kuma da wuka ana cikin sallah kawai kaga an kwantar da wani kaga kawai wani ya tafi lahira ke to ai shi abin da ya yi jihadi ne Allah ya ce a yaƙe shi kamar yadda za a yaƙi kafirai ai cewa aka yi ƙatilu kamar yadda Allah ya ce a himmatar kufur na ba gane wannan da saboda ƙatilu a nan wajen ya tunkuɗe shi da ƙarfi wannan shi ne fasara na magabata A gani? idan muna cewa ya kamata in za a fasara hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam a ringa fassara shi da fahimta na salaf wannan shi muke nufi an gane kaga a lugar larabci ga ma'anan falyuqatilu amma sai Abu Sa'id al-Khudri sai karanta da mu cewa falyuqatilu din nan ba ana nufin a doki makami ba ana nufin a tunkuɗe shi ne ko da zai faɗi an fahimci wannan ko to kaga wannan kenan a lokacin da ainihin Abu Sa'id radiyallahu anhu ya kawo wannan hadisi a gaban sarkin muminai marwan bin hakan shi ne sai ke cewa wannan zai nafsi biye ne la as'aluka na ba da haza yace na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa ba zan ƙara tambayan ka wata hujja bayan wannan ba tafi abinka an gano wannan ku to kaga wannan ya nuna cewa ya gamsu da hujjan da Abu Sa'id al-Khudri ya kawo eh na a kwanar da gaske magabata ba sa tsallake hadisi kuma shugabanni na banu umayya a wancan lokacin sun san muhimmancin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am wa qala Uthman bin al-Haytham na'am ai cewa kawai ka tuku shi da garbi ba wani cewa kai ka samu wani waje maka sa ka kashe shi ba ba wanda ya ce haka ka tuku shi da garbi a to inda baka baka ka ka buge shi a makasa bane ya kaga an san na kallon abin da ya faru na'am wa qala usman al usman al ya ce haddathana awfu an muhammad bin sirin an abi hurairah radiyallahu anhu kana وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا وكيل ثاني da ainihin gadi da gadi na ainihin zakka na Ramadan an gane ku zakka na ramadan da ake bayarwa sai manzon Allah ya bada kulawa da sto sto din da ake aje abincin zakka sai manzon Allah ya ba Abu Huraira dama ya zama to shine mai kulawa da wannan sto din eh ba dani atin faja'ala yahtu min al-qani fa khattu to sai wani mai zuwa ya zo mun wannan mai zuwa da ya zo sai kama ɗiba daga cikin abincin wannan sto din yana sata abincin sto din an gane sai na zo na kama shi da na kama shi na ce la'arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi da sandu zan kai ka wajen manzon Allah zan kai karan ka wajen manzon Allah na kama ka kana satar abinci a cikin shi ya zakara ladi to sai ya ambaci hadisi mai tsawo hadisi ne mai tsawo kowanne daga cikin mu ya san wannan hadisi din fa qal an gano wannan ko to ina ganin Abu Hurairah ya kama wannan bawon Allah wajen sa uku kawai da ya zo ya buɗe so ko sai kama shi a cikin so din kuma abin da zai baku mamaki ba so din yana kulle so din yana kulle daga abu da ya buɗe so ko sai ga mutum a cikin so din ina ba tan gane kamar a ce ka kulle so da makulli da ka zo kawai ka buɗe so kawai sai ga mutum shi wannan mutum ba ba wai ya buɗe ba wai ya buɗe so din bane kawai ka shi a cikin kaga ai ina ganin ba karamin jarumi bane zai iya zai iya tsayawa ya jajirce bai gudu ba to abu huraira sai ya tsaya ya ce wallahi na kama ka barawo ne kai wallahi zan kai ka kara wajen annabi ya yi ta roƙo ya yi ta roƙo ki dan Allah ka yi haƙuri wallahi ina da iyalai da yawa ne ina da ainihin uzuri da yawa ne lalura ya sa ni sata dan Allah ka yi haƙuri sai abu huraira ya tausaya mishi da ya tausaya mishi ya tafi da wannan abincin washe gari sai manzo Allah ya ga Abu Huraira dan ce ya kai Abu Huraira wannan bakon nan naka dan nan jiya ya kai da shi sai ya Rasulullah na kama shi zan kawo shi wajenka sai ya ya ta kawo min ƙara yana nuna min matsalolin rayuwa yana nuna min iyalai yana ce min wallahi ba zai ƙara ba lalura ya saki sata kaza kaza kaza sai annabi ya ce to yanzu ya kai ta ya Rasulullah na kyale shi da abinci yace wallahi ƙarya yake ma zai ƙara dawowa wata rana abu huraira ya ƙara dawowa abu huraira ce tun da manzan Allah ya ce ƙarya ce zai ƙara dawowa sai da tabbatar lalle sai ya dawo din wata ran kawai ina zuwa na zo na buɗe sto kawai sai na ƙara kawo barawo wannan dai mutum ya fasa ainihin buhun abinci zai ɗiba yake yi na ce to wallahi zan kai ka wajen manzan Allah ya wuce dan Allah ka yi haƙuri wallahi matsaloli ne suka same ni dan Allah ya ta roƙon shi to ka da mai tausayi sai abu hurai ya tausaya mai sai ya tafi to wa gari sai manzo Allah ya tambaye shi ya kai abu ra ba kwanka din nan naje ya kai da shi sai ya ƙara gaya wa manzo Allah ya rasulullah na kama shi zan kawo shi wajenka ya kawo mun matsaloli na iyalai ya kawo mun matsaloli na duniya na tausaya masa na gyale shi kuma ya ce mun ya rasulullah ba zai ƙara dawowa ba sai annabi ya ce wallahi ƙarya yake zai ƙara dawowa shine sai abu da ke cewa tunda manzo Allah ya faɗi wannan na sallalle sai ya ƙara dawowa to ana nan kawai wata rana kawai na zo na buɗe ko sai gashi kawai na ƙara kama shi daga to yau ba wani sassauci tsakani na da kai lallai yau zan kai ka wajen annabi shi ne abu wurare ya kama shi yana jan shi yana jan Allah kai guri bawan Allah matsalolin rayuwa ne ce wallahi yau sai na kai ka lallai sai na kai ka yau an fahimci wannan ko a lokacin sai cikin to Allah ka tsaya ka gani ka tsaya zan gaya maka wani abu wanda zai amfane ka zan gaya maka wani abu wanda zai amfane ka sai abu rere za ka to shi ne sai ce babu burera fa qala idza awaita ila firashik yace idan ka tattaro zuwa ga shimfidan ka in zaka kwanta fakara ayatul kursi inji wannan barawo ba. Eh. yanzu barawo ne yake karantar da Abu Huraira ah. na ba tangari sai barawo ce idan ka tattaro zuwa shimfudanka ka ka karanta ayatul kursi lan ya zala min Allah hasibin wato mai tsaro ba zai gushe ba a gare ka daga Allah in ka karanta ba za ka gushe ba kana samun mai tsaro Allah zai turo mai tsaro na musamman wanda zai baka kariya wala ya karubu ka shaytanun hatta tusbih kuma shaydan ba zai kusance ka haka wayi gari wannan barawo shi ya karanta da Abu Hurairah wannan karatu mai tsada a sha ana samun barawo da ilimi eh فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم sai ce sadaqaka wa huwa kadhubun wannan bawon Allah ya gaya maka gaskiya amma ba makareci ne shi ba Za ka shedan wannan ba mutum shedan ne ba amma wannan kalma da ya faɗa gaskiya ne amma ka san shedan a cikin kalma dubu ɗari tara da wani abu duk ƙarya ne na fasan gane wannan mm. amma dai wannan magana da ya faɗa gaskiya ne amma dai shedan dama ɗabi'an shedan kuwa ya san shi ne sai annabi ce za ka shedanu wannan fa shedan ne ya zo akan siffa na dan adam ashe shedan yana rikidewa a gane ku shedan yana iya zuwa kan siffar dan adam ya zo ya ringa aikata abu kamar mutum kuma alhali ba mutum bane shi an fahimci wani ku to kaga menene hikimar da yasa bukhari ya kawo wannan hadisin anan ana magana kan sifatu iblis ne ko to kaga daga cikin siffan shedan shedan yana iya rikidewa kuma kana iya aje abinci shedan ya sace abincin shedan yana iya hada ka fada da matarka ina fata ka gane yayi ka aje buhun abinci shedan ya zo ya kwashe wannan abinci ka doka cewa ka doka cewa matarka ce ta yi sata ka zo ka saki matarka ko kuma kuɗi in ka aje kuɗi ya sace ana yin haka so daga idan mutum ya fahimci wannan kada mutum ya gaggawa daukan mataki da ya ga ana fatin abinci kada mutum ya ce wallahi matar shi ce barauniya a ya tsaya ba a hankali a hankali sai idan ya tabbatar lalle ba ne don wani lokaci shedan idan yana so ya raba aure zai iya amfani da wannan dama sai ka aje abinci musamman yadda abinci ke tsada yanzu ya sace buhu daya <laughs> kaga shi kenan kawai ya haɗa ka da matakka kun rabu kenan wa iyaz billah na'am حدثنا حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن ابي انس مولد اخبرني عروه بن الزبير مشهوري ايه نازل لك يوا حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث انا وكيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير نعم قال ابو هريره رضي الله عنه yace Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ti shaytanu ahadakum fa yaqul shaytan yakan zo ma dayan ku sai ya ce man khalaqa kaza man khalaqa kaza wane ne ya halicci kaza sai ka ce Allah a zuciyarka wane ne ya halicci kaza sai ka ce Allah hatta ya kula man khalaqa rabbak har ya shi Allah wa ya halicce shi an gane eh. shi dan zai dinga dana ma sarko wane ne ya halicci mutum zaka ce Allah wa ya halici dabbobi Allah wa ya halici sammai da sai Allah to wa ya halici Allah fa idza balagahu falyasta'id billah idan mutum ya kai wannan idan har shedan ya idan mutum ya kai ga haka har shedan ya tambaye shi wane ne ya halici Allah to ya nemi tsari da Allah wal yantaji kuma ya hannu daga wannan tunanin an gari malamai sun ce wannan wannan magana na shedan akwai rauni a cikinsa Me raunin da ke cikinsa akwai hadisin da shaidan ke cewa wannan shine Allah wanda ya halicci duniya gaba daya yace wannan shine Allah wanda ya halicci komai to wai halicci Allah to tunda kai da shi ya halicci komai ya ko zaka ce wai halicce shi ai magana akwai karo shi ne fa ya halicci komai shaidan zai ce ma abin hazar ku, khaliqu kulli shay ce wannan shine ubangiji wanda ya halicci komai to yanzu shi kuma waye halice shi suka to ai magananka na farko ya rusa ko mana magana naka na karshe magananka na farko ka ce shi ya halicci komai tunda shi ya halicci komai kuma ka yi tambaya kuma ka ce waye halice shi shi ya halicci komai ashe ko tambaya wane ne ya halice shi akwai karo ashe baka yadda kenan cewa shi ya halicci komai ba kenan ko ba ka ba in dai ka yadda shi ya halicci komai ba za ka yi tambaya cewa wane ne ya halice shi ba an gane wannan ai to shine ai maganan cewa anna shaytan idza waswasa bi zalika fasta'aza shak billah minhu wa kafa an mudawalatihi bi zalik inda fa cewa lalle shaytan in ya sanya wa mutum wasu wasi da wannan in ji ibn hajar rahimahullah sai mutumin nan ya yi isti'aza da Allah ya nemi tsari da Allah an gane wannan ko hmm. shaytan zai kame shi dan zai rabu da shi misali amma idan mutum ya ci gaba da jayayya da shi shi dan zai rinka tura mai shubuha ya rinka tura mai shubuha misali amma idan mutum ya zama babban malami sai shi dan ya dauko wannan magana to ya kamata a matsayin ka na malami ka tsaya ka ja da shi tukuna yana kawowa kana bashi amsa yana kawowa kana bashi amsa a zuciya har shi dan ya gudu an gane ku? Imamul khatabi yana cewa a ah, ala anna qawluhu man khalaqa rabbaka kalamu mutahaffif ce wanda yayi wane ne ya halarci ubangijinka magana ne mai rauni an gane ko yantaqidu akhirahu wato magana wato farkon magana ya warware karshen sa yantaqidu akhiruhu awwalahu wanda karshen magana ya warware farko li anna al-khaliq yastahilu an yakuna makhluqan domin shi mahalici ya kori ga hankali kuma ya zama an halice shi Tunda shi ne mahalici a shigo ba zai yi a halice shi ba kuma an gano nuhu? aha Haddasa na ya haddasa hukaini haddasanar kwala, haddasa ni hukaini a nimini shahabin kwallo haddasani abi anasin maulat taimiyi na maulat taimiyi أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال يقول أي واتو ابن أبي أنس مولى التيميين واتو مولانا أينه بنو تيم ها يا باشي لاباري شو للي ما هيفنس يا باشي لاباري شو للي ياجي أبو هريرة رضي الله عنه ينا شو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله تيرا دا أمين شن الله تعالى تبتع قريش ياجي إذا دخل رمضان إذا رمضان تشغى فتحت أبواب الجنة ana buɗe ƙofofin aljanna wa kat abwabu jahannam ana kulle kofofin jahannama wa silsilat shayatin sai a daure shedanu an watan ramadan na shiga ana buɗe ƙofofin aljanna a kulle kofofin wuta sai a daure shedanu malamai sun ce tasirin daura shaytanin nan shi yasa kake ganin mutane da yawa suna tuba da ramadan karuwai sukan kulla ainihin ɗakin karuwanci an gane su mashaya giya sukan ajiye ainihin shan giya har sai bayan sallah mazinata sukan daina yin zina a wannan lokaci wato akan samu mutane da yawa a watan ramadan suna nisantar saban Allah sai bayan watan ya wuce sai su dawo su ci gaba an gane wannan ko to kila wani ya ce to ai ana samun wasu mutane kuma a cikin ramadan din suna zina ana samun wasu a cikin ramadan suna sata ana samun wasu na shan giya da abin da ya kamata sai mu ce eh ai shedan yakan yi tarbiyya ga mutanensa shedan yakan yi training idan yayi training ga wani idan wannan ya kure ya kware sosai shedan yakan sake shi an gane wannan aiki akwai mutumin da shedan zai yi training din shi bayan yayi training din shi idan ya goge ya goge sai shedan ya yi masa freedom an gani sai shedan ya kyale shi shi ma ya ci gashin kansa ana yin haka ku duba bal'amu dan ba'ura bal'amu dan ba'ura wanda Allah ke bamu labari yana bamu labari cewa Allah zai na ku ayatina ku mai ayatina fansalaka laka bin haka hu shaytan an gane wannan ko kaga Allah ya nuna wato ka karanta musu labarin wannan wanda atainahu ayatina mun bashi ayoyinmu fan salaka minha sai ya sabule daga ayoyin ya ki aiki da ayoyin fa adbahu shaytan sai shaytan ya koma yana bin shi yanzu a nan wajen ba shi ke bin shaytan ba shaytan ya koma yana bin shi shaytan ke neman shawararsa akar maka lawa yanzu yaya za mu yi mu da mutane ba wai shi ke neman shawarar shaitan bai yanzu wato shaitan ya riga ya gogar da shi ya gogar da shi ya karantar da shi har ya zama to shaitan ma tsoron shi yake shi ina fatan gane dan adam idan ya kai gaya wajen bata to yana kaiwa matakin da shaitan ma shi ke neman shawararsa ba shi ke neman shawarar shaitan ba to da idan kaga mutum yana sabon Allah a cikin Ramadan to yana cikin wayannan wanda shaitan ya riga ya tarbiyantar ya gogar da su ya gogar da su an gane ko har ma ya zama to sun wuce tunaninsa sai sake su Allahu a'lam eh حدثنا الهميري حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال اخبرني سيد بن جبير قال قلت لابن عباس يشي ناشي وعبد الله بن عباس فقال حدثنا حدثنا ابي بن كعب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشي ابي بن كعب يا بام labari. cewa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Musa qala li fatahu lalle annabi Musa alaihi salam ya ce wa ainihin yaransa atina bada'ana ya ce wa yaransa yushau ce ka zo mana da abincin mu qala ara'aita in awayna ila as-sakhrati fa inni nasib al-hud sai shi yushau yake cewa annabi Musa alaihi salam shin baka gani ba iz awayna ila as-sakhra lokacin da muka tattaro zuwa ga falalan dutsen nan fa inni nasitul hut lalle na manta da wannan kifin na manta da abincin mu amma sani illa shaytan wa na azkura babu abin da ya mantar da ni wannan kifi din wannan abincin face shedan shedan ne ya mantar da ni har ban tuna ba an gane ko kenan shedan yana mantar da mutane an gane kenan mantuwa daga menene shi mantuwa daga shedan ne an gane daga cikin ayyukan da shedan ke yi ga bil adama shine yana mantar da ainihin dan adam na'am ya fi kyau mutum ce ɗan, in mutum ce Allah yana nufin Allah ne ya ƙaddara zan manta a gane mantuwan da na yi da izinin Allah ne amma asalin wanda yake marasa na mantuwan shi ne ɗan. na? maganin mantuwa rubutu eh idan idan wani ya zo idan ku ya tsawari da wani ka samu littafi ka rubuta shi shikenan in lokaci ya yi ka duba ba za ka manta ba na na san mutumin da yana da yawan mantuwa abubuwa sun mishi yawa da zaran aka zo wajen shi aka ce malam ina so ka zo kai mun muhadara sai ya rubuta wane ya zo wajena rana kaza lokaci kaza zan mai muhadara rana kaza wannan kuma yanzu ce yana so da Allah malam ya kawo ziyara gidan shi sai ce wani ya ce yana so kawo ziyara gidan shi lokaci kaza kaza kaza kaza idan suka taru sai ya zauna ya duba duk al'aurar da yawa mutane ke do rana kaza ina da kaza rana kaza ina da kaza ai shikenan yayi maganin nan ko ba ba in dai wannan littafin yana nan kawai ya dauki wannan littafi ya duba wannan littafi maganin mantuwa ne dama shedan yana so ne ya kange ka daga yin wannan aikin alkhairi to da zaran kayi rubuta kayi maganin shi hmm? na in bai jiran in ta zana ni yaya in ka sa a kwallon takarda ka ce kwallon takarda amma littafi babba za ka siya littafi sosai ka ce littafi eh littafin mantuwa ko littafi ka ce maganin mantuwa ko sai ka gaya ma iyalanka ka ce su ringa tunatar da kai ka duba littafin duk bayan sati daya ka gaya wa matarka ka gaya wa 'ya'yanka cewa duk bayan sati ɗaya ku tuna mun zan ringa duba wannan littafin to sai yaron ka ce baba littafin na ka duba kuwa ko matarka ta ce ka duba littafin na kuwa sai ka ɗauka ka duba kana shi ke rayu. Eh, ita mun tana wani na? wai wasu ce wai yi fitsari a wajen wanka yana kawo mantuwa da wannan a ina ka samu wannan maganan shin nassi ne aka samu na hadisin manzo Allah ya faɗa haka ko kuma an gina shi ne akan menene eh kan tajriba shi na eh to amma suna kawo nassi wai ana turowa ne a WhatsApp E, in an turo a nasu ba wanda ya turo ya daga kawo nasi mana domin ya taimaka kai ma ka san inda ya dogara na. akwai mantuwa na sakaci mana akwai mantuwa da na? eh akwai abin da yake akwai mantuwa da yake wanda yake na sakaci rashin sauka abubuwa da muhimmanci akwai mantuwa kuma wanda yake wannan halitta ne an gane wannan ɗabi'an mutumin ne kawai ya zama mai mantuwa ne shi an gane mutumin da zai iya ajiye kuɗin shi ko wanda ya ajiye kuɗi a nan kuma ya tafiya bashi kaga wannan kace eh. ta kace yadda ka san ɗan adam yana son kuɗi sosai ya ajiye dubu ishirin kuma ya tafiya bashi <laughs> na'am walam yajid musa an nasaba annabi Musa bai ji wahala ba hatta jawaza al-makan alladhi amara Allah bi har sai da ya wuce wannan wurin da Allah ya umurce shi ya je wurin da Allah ya umurce shi ya je ya haɗu da wannan malami ya je karatu a wajen shi حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana ishara zuwa ga gabas gabashi faqal yana cewa ha innal fitnata ha huna bukalla lalle fitina yana nan innal fitnata ha huna lalle fitina yana nan min haythu yabdu qarnu shaytan ta inda kahon shaytan ke bullowa ko inda kahon shaytan zai bullo kahon shaytan yana bullowa ta ta gabashi an gano wannan ko hmm. to shine manzo Allah ke cewa ya Allah ka sanya albarka ka sanya albarka ga ainihin sham dinmu ka sanya albarka ga yaman dinmu ka sanya albarka ga kaza ga kaza annabi yana annabi ya faɗi wannan sai sahabbai suka ce ya rasulullah har da najar dinmu ya rasulullah Allahumma barik fi shamina Allahumma barik fi yamanina Allahumma barik fi kaza sai ya rasulullah wa najadina sai ya banza da su sai kana cewa Allahumma barik fi shamina Allahumma barik fi yamanina Allahumma barik fi wa najadina ya rasulullah sai annabi ya ce a nan ne a can najar din nan ne kafin shaitan zai kullu an gano wani ko hmm. to idan an ce najar sai ainihin yan shi'a da sufaye su ce to ai tunda an ce najar ai najar yana saudiya ne kuma da awon muhammad bin abdul wahab ya bayyana ne a najar saboda haka tunda annabi ya ce a najar ne kawon shaitan zai kullu? wannan ɗan shi shine Muhammad bin Abdul ina ba san gane wannan to yanzu wannan magana ya samu shiga an kalli mutum kamar Muhammad bin Abdul Wahhab mai kiran mutane a bauta ma Allah shi kadai kada a yi shirka an ce kuma shi ne kamar shaidan zai yiwu shedan ya kira ka bauta ma Allah shi kadai zai yiwu shedan ya kira ka ka nisanci bid'a da sabon Allah wane ne ya fi cancanta ya zama to kafan shedan mai kiran ka zuwa ga shirka mai kiran ka zuwa ga bid'a mai kiran ka zuwa ga zakin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam mai kiran ka zuwa kaza to ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama da ya tashi bayani akan wannan najar din yace najar kala biyu ne akwai najadul iraq akwai najadul an najadul hijaz najadul iraq akwai shi akwai najar kuma na hijaz na ainihin na makka da madina to kaga ibn hajar ke cewa najar na iraki nan ne ainihin kawon dan ya bullo yake saboda bidiyo'i kala-kala bidiyo'i mukaddira wa gairi mukaddira duk sun bayyana a iraki amma kuma babu wata bidi'a mai hadari da ta bayyana a saudiya ina ba san gane wannan yanzu aqidar shi ta bayyana ina ne a iraki aqidar mutazila a ina ta bayyana a iraki aqidar yan da yan badiniya wanda duniya sun tabbatar da kafircin su sun bayyana ina ne a iraki sufanci ya bayyana ina ne a iraki masu bautan shedan fa yan bahaiya akwai yan bahaiya kuma su ma wanda suke ganin cewa wato alkur'ani wato shi baha'uddin mai ganin cewa ya zo ya shafe hukuncin qur'ani shi yanzu bayanan shi ya shafe duk wani littafin sama yanzu zai zo da sabon littafi wanda zai shafe wanda ya shafe qur'ani yanzu duk wayannan miyagun akidu sun zo a iraki amma kuma har yanzu ba nan da kafin shedan ba sai saudiya wanda da'awa ta tauhidi ta zo ina fatan gane wannan to ƴan shi'a ne suke faɗin wannan wanda ya kamata yan shiyar su fahimci su kansu maka kamar shaidan ne ko eh in dan shi'a bai zama kawon shaidan ba waye zai zama kawon shaidan mutumin da ya ce Alƙur'ani bai cika ba mutumin da ya ce sahabban manzan Allah ɗaliban da manzan Allah ya karanta shekara 23 duk sun yi rinda an gane mutumin da ya ce adawa da matan manzo gabaki ɗayan sai guda ɗaya idan wannan bai zama kawon shedan ba wane ne ya fi cancanta ya zama kawon shedan to yan shi'a sun bayyana ne a iraki kuma har yanzu suna nan da yawa a iraki sannan masu bautan shedan wanda idan ka ce a uzu billahi mina shedanu rajim za su yi zanga-zanga an gane ko su ce an zagi an zagi allansu an gane su ce wannan ya saba ma yancin bil'adama ai su ma suna da yanci yaya ake zagin allansu yan yun ko kuma ana kiransu yan yun to suna nan a iraki an gane kowane irin mummunan aƙida yana nan a iraki sannan kuma mutanen da suke kirkiro ƙarya su jingina zuwa ga manzon Allah a cikin hadisi su ma suna nan da yawa a iraki an gane wannan ko to saboda haka iraki shi ya fi cancanta ya zamanto ainihin wato najat najat na iraki hmm. shi ne wurin da da kafan shaitan zai bayyana na'am to insha Allah wa alaikum salam wajen tara Mm-hmm. sai ga da Allah wai tambayar da yake wato shi wajen da aka ce din nan idan kana yin sallah sai wani zai wuce ka dan sa mai hannu in ya kiyata ka ƙara sa mai hannu in ya kiyata ka tunkuɗe shi da ƙarfi ko da zai faɗi ne to idan ya fahimci cewa mutumin fitilanne ne idan ya sa mai hannu abin zai iya janyo faɗa har ya zo ya bata mai sallah a nan wajen idan mutum ya ga cewa wani fitinan ne sai ya kyale shi kawai ya wuce saboda ya san fitina ne yaya wannan shi ya fi dacewa ko in ka san mutum fitinan ne ka san zai iya bata ma sallah sai ka bashi da Allah na karfi shi na na shi karfi ne to ai za ka iya fin karfin mutum amma ya bata ma sallah sai ka tunkuɗe shi ya yi sallah ya yi ka tunkuɗe zai fita bayan ka ya samu lafiyayyen sanda ya fitar da kai Eh, wannan ba magana ba maganar ba ne yana cewa wai hadisin nan na na abu huraira wanda manzan Allah ya ce shedan ya ce wa burera shedan ya gaya maka gaskiya kan ayatul kursi amma baka san shedan matsaryaci ne kaga nan wajen manzon Allah ya yabe shi ya ce ya gaya maka gaskiya nan amma can kuma sai ya kushe shi cewa matsaryaci ne wai wannan muwazana ne a ba a kira muwazana muwazana sai idan ya zama to an lizimta shi lizimtawan shi ke mai da shi muwazana ka ce idan mutum zai yi raddi ga kafiri ko zai yi raddi ga dan bid'a an gane ku dole sai ya faɗa alkhairin sa kafin yayi masa raddi an gane wannan kalma na dole shine muwazana kace dole ne annabi da zai kushe shedan dole sai ya yabe shi a'a idan mutum ya zamanto ya yabi shedan nan, amma ba ya mai da shi ka'ida bane ba kiran wannan muwazana kaga nan manzo Allah ya ce shedan ya faɗi gaskiya amma manzo Allah ya sanya ka'ida ne in zai in zai kushe shedan dole sai ya yabe shi la ina ba san gane wannan akwai wurare da yawa da manzo Allah ya faɗi aibin shedan ba tare da ya kushe shi ba a ba tare da ya ya yabe shi ba an gane wannan ko? to saboda haka shi wannan shine muwazana kusan da yawa daga cikin yan uwa salafiya wasu da yawa ba su ma san ma menene muwazanan ba da zarar kayi magana wanda a cikin magana ka faɗi wata kalma ta yabo ga wannan ɗan bid'a sannan ka kushe masa sai ce yayi muwazana a ana kiran abun muwazana in ka mai da shi ka'ida har ya zama to ka sanya duk sanda za ka yi magana akan wani idan ka faɗa aibin sa sai a ce ba shi da alkhairi ne to ai ka faɗa alkhairi in baka faɗa alkhairi ba ka yi zalunci wannan shi ne muwazana an gane saka wannan muwazana bainal hasanat wa sayyi'at bid'a ne shi in ka sanya shi ya zama to ka'ida amma in baka sanya shi ya zama ka'ida ba don ka faɗa wannan ba matsala ba da insha Allah wa alaikum salam Na'am. Eh. shidan zai iya eh shidan zai iya zama wata dabba ya zo ya barna ya guda abin shi yana iya yi na kamar ya a cikin sallah aka ce muhammadu rasulullah eh eh to abin da ake magana shine wato idan ana cikin sallah sai aka ce Muhammadu Rasulullah shin wane ne ya ba mutum dama ya ce sallallahu alaihi wasallam a wannan a inda ake sallar nan babu inda aka samu daga magabata suna yin haka an gane wannan hucewa na ambaci suna annabi ce sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai an samu hadisi am cewa al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya marowaci Shi ne wanda aka ambace ni a wajensa bai min salati ba to sai wasu ka dauka cikin da an faɗi cewa duk wanda aka min aka ambace ni bai min salati ba marwaci ne to so haka idan ana sallah sai wani ya ce Muhammadu sai liman ya ce Muhammadu Rasulullah to sai kowa ya ce sallallahu alaihi wa sallam to ne aka ce wato shi sallah wato al'amarin sallah an riga karantar da mu abin da mu faɗa a cikin sallah saka wannan ba shi daga cikin abin da aka ce mu yi a cikin sallah shi salati ga annabi akwai mahallin shi ne idan mutum ya gama tahiyya zai yi salati ga annabi amma idan ana karatun qur'ani a karanta qur'ani ayi salati wato a karanta sunan annabi kamar salati to wannan ba mu ga wasu daga cikin magabata sun yi haka ba gaskiya ina fatan gane wannan to shine abin da wasu malamai ke gani kenan mafi alkhairi mutum ya bashi to mafi alkhairi kawai yi tilawa kamar kana tilawa ne wa amanu bima nuzila ala sai ka ga sallallahu alaihi wasallam tilawa ko wuce ne direct an gane wannan ku yawa amma dan mutum kila mutum yayi a zuciya wannan ba matsala bane insha Allah to inda mutum yana ayi mutum za shi masallaci kan samu an ce ya tafi a ƙasa in mutum ya tafi a ƙasa za a ba shi ladan taku da yake yi ko malamai suka ce za a ba mutum ladan taku ne amma in ya hau abin hawa ba zai samu wannan ladan da ake samu ba sai dai za a ba shi ladan tafiya masallacin juma'a a dunkule an ba shi ladan sammako da ya zuwa masallaci amma ya yi asarar ladan taku eh. ya taka ba in yi ajiye mota a wani waje ya taka zuwa matsalacin zai samu ladar taku yi eh. alaikun salam in mutum akwai malamai sun ce akalla a samu zira'i uku su ka sa zira'i daya biyu uku su ka sa sutura ko kuma ko ba ka sa sutura mutum zai iya duba zai iya iya sa kamar zirayi uku sai wuce kamar zirayi uku sai ka dara ga inda ya kamata a ajiye tsananin nan sai ya wuce can gaba an fahimta? Mm. eh wa alaikum salam na ya rama nono na ramuwa ne ce ya sallah ko yanzu aka yi ramawa ne ramuwa sallah ko wani lokaci yana yi a gani amma yin sallan da suna zaka wata nafila a wani lokaci ba a yi amma za yi ramuwa a lokaci sai eh, na wata tsarki sai eh. wannan mutum ya yi wankan janaba sai bawali a ai wannan bawali bai karya wankan janaba ba sai kawai ya karya mai alwala ne kawai iyakacin alwala idan mutum ya yi wankan janaba ya yi tsari sai dai kawai ya sake alwala shi ke na ma wankan janaba ta yi yana so ya sallah da a shi ta mai eh, in yana so ya sallah ba eh. Eh. sai ya sake za a nemi taimako so ya kace maka fi sabilillah ga dan uwa zai zagaya ya ayu allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum alaikum salam ana neman tukar hankalin mutane kuma kashi سبحانك اللهم وبحمدك